ta ɗauki wannan hukunci da wannan mataki a kan shahararriyar mai tallar magani wato sadiya haruna a cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a baya mun bayyana muku cewa hukumar ta hizba ta farauce sadiya haruna ɗin a bisa tuhumarta da suke da laifin yada hotunan batsa gami da zantukan batsa duk da sunan tallar magani To bayan faruwar hakan sai ga shi an sami wata baiwar Allah mai suna Umma Shehu ita ma ta bayyana a social media a inda aka ganta a cikin mota tare da kawarta suna faɗa- faɗa marasa daɗi ga hukumar ta Hizba har ma take cewa a cikin manyan 'yan Hizba din akwai waɗanda in aka ce za a bayyana su abin za a juyi kunya sosai akwai waɗanda suke neman mata a ciki. Mun riga mun mata martani a wani shiri da muka gabatar muku a jiya. To ita ma ɗin dai mun samu wani rahoto cewa akwai raɗe-raɗen cewar ita ɗin ma an farauce ta yanzu haka. Tana hannun waccan hukuma mai albarka hukumar Hisba domin ta amsa tambayoyi tare da wato tuhumar da ake mata. Domin kuwa waɗancan kalamai da ta faɗa kalamai ne munana waɗanda suke cika baki Allah Ubangiji ya kyauta. To a yau kuma mun samu wani rahoto daga Abba Gwale a inda ya wallafa cewa a shafin sada zumunta Wata kotu a hukumar Hizba ta jihar Kano ta yanke wa Sadiya Haruna hukuncin komawa makarantar Islamiyya ta Darul Hadith na tsawon watanni shida. Da yake yanke hukuncin mai shari'a Ali Jibrin ɗan zaki ya bayyana cewa Sadiya Haruna za ta dinga zuwa makarantar kullum tare da rakiyar jami'an hukumar Hizba. Sannan za a ajiye rijista ta rika saka hannu duk ranar da ta je. a satin da ya gabata ne dai hukumar hizba ta kama sadiya haruna inda aka zarge ta da saka hotuna da bidiyon batsa a kafafen sada zumunta wanda ya rubuta shine abba gwale to yan uwa haka muka ci karo da wannan rubutu na malam abba gwale domin tabbatar da wannan labari mun tuntubi majiyoyi masu ƙarfi kuma sun tabbatar mana da faruwar hakan Hakikanin gaskiya na yi farin ciki sosai da wannan hukunci da wannan hukuma mai adalci mai ɗimban albarka ta yanke. Da wannan ne muke kira ga sauran makiya da waɗanda suke hasada da kushe ga wannan hukuma su sani cewa wannan hukuma ba ta da wata manufa mummuna ta cutar da ɗan adam manufarta shine ɗan adam ya gyaru ku duba irin samarin da ake kamawa yan kwacen waya ne da sauran kangararru a zo da yaro da tilin suma sau da yawa sai ka ji an ce hukumar kai a gabana ma na ga wasu an musu aski an aske musu gashin kansu daga cikinsu akwai wanda ake umarta da su rika nafila su rika sallah saboda me an fahimci cewa laifukan nasu suna da alaka da ainihin wato ko rashin addini a kullum wannan hukuma aikin ta shine taya za a yi mutum ya gyaru ya koma ga Allah subhanahu ta'ala babu wani mai laifi da suke gaba da shi babu wani mai laifi da suke so ya dore akan bannarsa kawai dai suna so a zauna lafiya ne irin yadda sauran hukumomi kamar hukumar sojoji da ta 'yan sanda suke yaƙi da dukkan wani rukuni na kangararru domin ƙasa ta ainihin wato ko zauna lafiya sai dai ma hukumar hizba ta bambanta da sauran hukumomi kasancewar ita tsarin ta tsari ne da ake kwatanta tsare-tsare da suke a cikin addinin musulunci musamman abin da ya shafi shari'a da hukunci wanda addinin musulunci ya tabbatar to yanzu abin da ya rage kuma muna jira mu ji wani hukunci hukumar za ta yanke akan umma shehu wacce ta kalaman batanci har ma da yi wa Allah karya cewa wai Allah ya ce kar ku shiga tsakanina da bawana wanda mun mata martani da cewa yo ai hatta annabawa da manzanni da sauran malaman addini da suke kira zuwa ga addini ai Allah ya aiko su ne don su zama wato tsani tsakanin bawa da Allah don su shiga tsakanin bawa da Allah su ainihin wato ko daidaita tunaninsa zuwa ga hanyar da Allah ke so su gyara tunaninsa su kautar da tunaninsa daga kan hanyar da Allah baya so hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayyawa masu laifi hukunci an yankewa barawo hannu an jefa mazanaci an kashe wanda ya kashe rai kaga kenan ana shiga ɗin tsakanin bawa da Allah a bisa irin ma'anar da ita umma shehu take wato kokorewa amma shigar da ke tsakanin bawa da Allah Allah wacce aka hana shine ka ce Allah ba zai yafe laifin wani bawa ba alhalin wannan bawan ba mutuwaye yi kan kafirci ba wannan shine wanda shari'a ta hana ba wai abin da ita umma shehu a basa jahilcinta ta take zato ba to duk da kasancewar har yanzu ba mu da tabbas akan cewa an kama ita umma shehu din amma dai za mu bi diddigi domin mu tabbatar da faruwar labari a ƙarshe muna fatan alkhairi ga wannan hukuma kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya saka wa gwamnatin jihar Kano da dubin alkhairi akan goyawa addini baya da take gami da yaƙi da kangararru da waɗanda suke ɓata tarbiyya da al'adar al'ummar Hausawa wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu